miya da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdulra'u jagorar shirin. Maza da yamma mata kan zan yi jasa har da matan gidan ma ba sa ba. dalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi bita ne akan batun kuɗin Elon Musk da ke ci gaba da jawo muhawara mai ƙarfi ƙa'idojin da ya kamata a bi wajen shiga tsarin blue tick da kuma shawarwari akan yadda matasa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki za su ɗauki matakan da suka dace don sauya alƙiblar yanayin amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace tsakanin matasa a Najeriya. To bari mu fara da buɗe shafin ababen da aka fara gani da tsarin samun kuɗaɗen shiga ga masu amfani da dandalin Twitter da kuma matakan da ya kamata a fara ɗauka daga bakin fitaccen mai amfani da dandalin Twitter kuma tsohon ɗan takarar gwamna a gargashin inuwar jam'iyyar PRP a jihar Kano. Malam Salihu Tanko ya kasai wanda aka fi sani da dawusu a Twitter. To tabbas wannan kuɗi na Elon Musk wato kuɗin da ya ware yana ba wa masu Twitter wanda suke samun yawan wanda suke kallon abin da suka saka ko suka faɗa. Gaskiya tun da aka fito da shi na san cewa to an ƙara jefa mu cikin wata masifar musamman wanda da suke amfani da Kudin nan domin a san su ko su nemi suna to da sun yi a kyauta ma ballantana yanzu an ce da kuɗi kin ga aya bu sai inda hali yayi kuma gashi nan tun kan aje ko ina mun fara ganin ana abubuwa wanda ba su dace ba duk domin a samu ya trendin abun domin kudin da za su samu ya yawa to don haka matasan mu gaskiya sai sun yi taka tsantsan wato mun shiga wani yanayi ne na kowa na sanya kuɗi ta kowace hanya kuma wannan ba karamin tashi hankali ba duba da irin halayen da mutane mutane suke fadawa wannan annoba ce da ta same mu gaskiya na farko iyaye sai sun dage a gida su ga me yaran suke a waya na biyu sai an ci gaba da wayarwa da matasa kai na tsaya su gina rayuwarsu su karatu addini da na boko su san cewa rayuwar nan ta canza dole sai ka tsaya da kafarka sannan kuma sai malamai sun ci gaba da tsawatarwa musamman mu na addini ana tunatar da mutane cewa fa bayan duniya akwai lahira waɗannan abubuwa gaskiya suna da muhimmanci wala Allah in aka karkaɗo wannan hanyar za a iya samun biyan bukata mu da muke kan twitter muke ganin abubuwan da ake Elon Musk gaskiya ya hukata mutane da wannan kuɗi da ya shigo da shi kuma gaskiya abu ne da nan gaba ina gama taɓarɓarewar su ta fara kaiwa idan ba a tashi tsaye ba yanzu kuma bari mu leƙa babin tattaunawa akan ka'idojin da ya kamata mutum ya bi kafin ya fara samun kuɗaɗen shiga daga tallace-tallace a twitter daga bakin matashi mai amfani da dandalin sunana abubakar sadiq muhammad wanda aka fi sani da sarki sultan rahoton a manhaja ta twitter kamar yadda ceo na twitter ya fitar da sanarwa a kan me da me mutum yake bukata kafin a twitter ya zamanto ana biyan sa as at revenue kenan na farko zaka samu mabiya akalla kasu yi kasa da ɗari biyar sannan abu na biyu shine zai kasance kana active a twitter wato kana da impression engagement na mutane miliyan biyar wanda da miliyan goma sha biyar ne da ya ga mutane ba su iya hadawa sai ya sassauta wata kuma impression miliyan biyar ɗin nan zai kasance sai ka haɗa shi ne within wata uku saboda ya nuna cewa kana active ba wai dole sai a cikin wata ukun ba a kwana biyar ko kwana goma tweet kwaya ɗaya za ka iya ya samu wannan impression miliyan biyar in ya tafi viral so ko da tweet ɗin nan ne kwaya ɗaya kai ya tafi viral ka samu more than wannan 5 million ɗin zai verify naka ka sannan abu na uku shine akwai twitter subscription da ake yi yanzu wanda subscription na wata shine dubu uku da ɗari shida wanda in ka je biya za ka biya almost 4000 something saboda card charges na biyu kuma subscription din na shekara shine dubu da uku da yan kai har da charges shine wannan blue tick din da mutane ke yi so idan ka ci kwayan nan a idoji da na lissafa a zamanto an tantance ka kan cewa za ka yi earning ad revenue to sultan ina maganar yadda masu amfani da twitter ke neman impressions yadda mutanen mu suke neman impression din ko ta halin kaka yake halal yake haram kenan sukan bi hanya ta kowane iri yadda za su ga mutane sun ta magana ko ta yaya ne yadda za su samu attention na mutane a kasan nasu wanda ni a ganina bai kamata ba matsayin ka na musulmi kana da boundaries kuma duk wanda yake da ilimi na addini daidai gwargwado ya san cewa duk wani abun da ka yi shi walau a social media ne walau a zahiri tabbas sai Allah ya tambaye ka sannan kuma idan mutum yau ya fito yana ta faɗakarwa a social media ba ma twitter ba ana cewa kaza bai dace ba kaza ya dace su za ga mutane suna yana gudun page in shi da sauransu za ga duk irin wa'annan abubuwan suna faruwa sai sa mutane da yawa instead of su dinga faɗakarwan sai suka ɗauka a'a tunda idan mun faɗakar ba a ji bari mu zo mu yi abin da mutane za su zo su zage mu sai mu samu wannan impression din yawancin wa'anda suke irin wa'annan abubuwan za ka duba ka gani ba wai ba su da ilimin ba ne yawancinsu suna da ilimin ne amma kuma social media ce ta ruɗe su sai kuma abu na uku wanda shine muhalli shaye shine rashin content wato ba mu da content creators a arewa yawanci idan ka ga mutum ya zama influencer ko ya zama mutum mai tarin followers to za ga yawanci zage-zage ne ko kuma wani dai abu ne ya faru wanda idan ka bi abun za ka ga ko an ci mai mutunci ne yasa sai aka zo aka san shi ya ɗaukaka ko kuma shi ya ci ma wani mutunci to sai sa za ka ga abun yana zuwa kawai za ga an ci ga influencers na social media amma su kansu wasu ba san ciwon kansu ba ballantana su san me ke damun mutane yanzu a matsayinka na matashi waɗanne matakai kake ɗauka don wayar da kan 'yan uwanka matasa kan yi hosting space mu tattauna irin matsalolin nan hatta kai ga cewa ma yanzu ana shirye-shiryen buɗe kaman wata ƙungiya ce na wayan wa mutanen mu da kai ba ma dole sai akan manhaja ta Twitter ba za a bi kaman ƙananan ƙannan mu da suke tasowa wa'inda ba su fara zurfi akan social media ba su za mu dinga bin su irin makarantu haka muna wayan musu da kai akan cewa ga yanda za ku yi amfani da social media ku ta hanyar da ta dace kuma muna kira ga gwamnati akan kasancewa cewa ta yi involving kan harka ta midiya sosai menene shawarar ka ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki Allah ya albarkaci Najeriya da karfin social media sannan kuma a shawarci gwamnati idan da da dama za su iya kwasan wainan influencers din su samun musu ko da contract ne na aiki da gwamnati kan cewa muna son ku dinga yada wa mabiyanku abubuwan da su ne za su taimaki ƙasa ba wai ku dinga hassala a'a a Twitter ne kawai wani yana zaune zai ce ya kamata a yi zanga-zanga sai mutane su ce eh ya kamata shi kenan gobe sai ga mutane a titi so gwamnati tana da wannan daman da za ta yi involving idan ta jawo matasan da suke da faɗa a ja social media za ta iya magance duk wa'annan abubuwa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta murya amurka ni halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salama. kewar kayan bata nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba